abu na farko jama'a akhlaqu tajirul muslim ɗabi'un ɗan kasuwa musulmi salihi nagartacce abu na farko da ya kamata ke neman kudi abun da ya kamata ya fara tabbata a zuciyarka ka sani cewa annal mala malulla. dukiya dai ta Allah ce ba taka bace ka san wannan wani yana daga cikin abin da ya kamata ka sama zuciyarka dukiyar nan fa ba taka bace annal mala dukiya din nan malullah kamar da aka tambaye wani balarabi aka ce nawaye wannan ya ce ya ce lillahi fi yadi na Allah ne a hannuna wato dukiyar gaba daya ta waye ta Allah ce a hannu wa annan nasa na fi su mutane kawai an sanya su halifofi ne akan wannan amma dukiya asalinta tawa ta Allah sai Allah ya sanya ka khalifa a kanta amma asalinta ba ka da ƙarfi ba ka da dabara ba ka da wani abu duk wani mai kuɗi da zai fito ya fara alfahari da shi shi ne ko dabararsa ko wayansa, ko iya kasuwancinsa ta wannan ya fi kama da ƙaruna. wanda duk zai fito ya wannan alfarin ya fi kama da karuna karuna cewa yake inna ma tufu ala ilmin indi ai an bani ne saboda wani ilmi da nake da shi na kasuwanci na iya ciniki na ko iya magana ko wani abu mai kama da haka yana ganin hakan inna ma tufu ala ilmin indi yana ganin cewa an bashi ne akan ilmi da yake da shi don haka duk wani mutum musulmi abin da ya kamata ya tabbatar a zuciyarsa cewa dukiya ba tawa ba ce ta Allah ce a hannuna kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni in zamanto khalifa shi za a wata ayar ce ku ciyar daga abin da muka sa ku kuka zamanto khalifofinmu a ciki Allah ya saka malamai ne zamanto khalifa shari'a ba da kansa shi Allah amma zai sa khalifofinsu a bayan ƙasa su ɗauki wannan har amma ba ne zai fito yi aikin tattala tattalin arzikin nan ba ya sanya khalifofinsu a ciki su 'yan kasuwa su aka wakilta a kan wannan bangaren don haka dole su zamanto cewa su ne khalifofi su sani cewa allah Ta baraka wa ta'ala wato ya saka musu wannan a matsayin su zamanto khalifofinsa amma dukiya ta waye ta shi Allah ne tabaraka wa ta'ala wa annahu laysa li mustakhlifin an yakhruja an an idar an iradatil malik bai kamata wanda aka ajiye shi ya zama khalifa akan abu aka ce zama khalifan mu anan bai kamata ya fita daga ikon wanda yake mamallakin abun ba so ya kamata kenan duk ɗan kasuwa ya sani anan shi khalifa ne kuma dukiyar da take hannunsa ta Allah ne shi Allah ya ɗora shi ne a kai to tunda Allah ne ya ɗora shi bai kamata ya fita daga manufar ubangiji ba akan nemansa bai kamata ba duk ɗan kasuwan da ya fita daga manufar ubangiji ya ci amanar khalifar da Allah ya ɗora shi akan wani da haka kai khalifa ne na Allah dole kuma ka zamanto ba za ka fita daga manufar wanda ya kafa ka akan khalifanci ba don zai iya tuɓe ka ko ba zai tuɓe ka ba zai iya tube ka saboda haka dole ya zamanto wannan dole ya zamanto an ya kuruja an iradatil malik alhaq wa makasudu bai kamata ka fita daga nufin mamallakin kudin ba kuma bai kamata ka fita daga manufar wadda yake shine mai kudin ba shine Allah tabaraka wa ta'ala wa bagi littajir don haka ya kamata ga ɗan kasuwa ya kasance shine za mu fara ya kamata ga duwani ɗan kasuwa ya kasance mai na farko dai yanzu ka sani cewa ka tabbatar a ranka cewa kai khalifa ne na Allah haka ne to abin da ya kamata ka kasance shine anniyatu saliha dan kasuwa ya zama yana da niyya mai kyau wai shin in ka nemi kuɗi mai za ka yi da su yanzu in ka samu wani zai aure ka tambaye shi me yasa zai aure wani kawai sai maka dan amore eh me yasa za ka yi aure a ah, to ai na riga na balaga ina da sha'awa ina da ka to kaga zan yi shi saboda Allah ya ce in yi shikenan sai Allah ya maka taimako akai to yanzu niyyar ka kai dan kasuwa me niyyar ka da neman kuɗi tayi bismillahir rahmanir rahim mun gama abin nan part 1 na wannan lecture za mu shiga part 2 part 2 kuma zai fara daga wannan nukta na ɗaya da malam ya faɗa ɗan kasuwa na gari shine ya zama yana da sifofi kamar haka na ɗaya niyya ta gari fatan kun zama ready wannan nema ne na masu social media saboda suna so su yi abun fat fat yanzu sun samu kusan awa ɗaya minti hamsin da wani abu so malam za eh yanzu malam za a yi bismillah ya ɗora mana nan eh a to ai mu ma bamu san ya tafi mu saboda bayanan suna tafiya so malam sai a yi bismillah sai a fara daga to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to kamar yadda ya gabata cewa wannan sifofi ne na ɗan kasuwa nagartacce shine mun dai gaya muku cewa ya kamata kowane ɗan kasuwa ya tabbatar ma ransa ya ji a ransa cewa yaƙininsa da tabbaci cewa dukiya ta Allah ce ba tasa ba ce duk da cewa jarinsa ne amma ya sani wadda ya mallakar masa da wannan jarin shine Allah akwai dubbai irinsa mutane waɗanda Allah bai musu wannan ba don haka abun na Allah ne kuma ya danka a hannunsa shi an sa shi ya zama khalifa ne akan kuɗi kuma bai kamata ya saba wa manufar wadda ya dora shi khalifa a kan wannan ba ina fata an fahimci wannan tunda an sa ka aiki ne kai ne khalifan ubangiji bai kamata ka fito da manufofin da suka saba ma manufar ubangiji ba a kan wannan dukiya don haka kenan daga nan ko saboda shi khalifan Allah da kake so suke da mallakar mamallakin kula wanda ya saka ka khalifa akan wannan abin to daga cikin abin da ake son ka kasance shi ne anniyatu saliha ka zamanto kana da niyya nagartacciya niyya nagartacciya kuwa wahiya sababin litahawilil adati ilal ibada niyyar ka ta gari ita ce za ta zama sababin da za ta juyar da al'ada ta koma ibada domin a al'adance mutane suna kasuwa a al'adance ana kasuwanci ko garin da ba musulmai in kaje ka samu za a yi kasuwanci to kai niyyarka yanzu ya kamata ta canza al'adarka ta koma ibada ba za ka yi kasuwanci da al'adar da ka saba ta saba ma Allah ba dole ka dawo kai kasuwanci akan yadda ibadar da Allah ya shar'anta maka wata tamassalu fi ibtigha'il khairi li nafsihi wa ifafiha anil haram wa siyanatuha anil zul an zulli su'al واتخاذ التجارة وسيلة لصلة الأرحام وإيتاء ذي القربى وبناء الأمة حاضرا ومستقبلا dole ya zamanto cewa ɗan kasuwa a cikin wannan niyyar tasa ya misaltu ya misalta kansa ya misalta kasuwancinsa duk abin da zai yi ya bayar da shi a matsayin misali wajen neman alheri banda neman sharri wajen samar da alheri makansa da kuma kamewarsa daga barin haram a kan nemansa sannan ya tsare dukiyarsa daga abin da duk zai jawo masa kaskanci a wajen ubangiji duk abin da zai jawo ma kaskanci a wajen allah to kada ka shigo da shi cikin kasuwarka dole ne ka ba da misali nagari bayan niyyar da kake da ita ka canza kasuwancinka daga al'ada ya koma ibada don yanzu ibada kake saboda Allah ya ce wa ahallallahu albay'a aya ce guda wanda take nuna ciniki ibada ce dan haka yanzu ibada ka zo yi niyyar ka kasuwanci ibada ba neman kuɗi kawai na zo ba kada ka zamanto irin mutanen nan da in an yi magana sai su ce malam ba fa ibada muka zo yi nan mun zo neman kuɗi ne a'a kai musulmi ba haka kake ba don haka a niyyar ka nagartacciya dole ka juyar da al'ada ta dawo ibada sannan kuma dole ka ba da misali na neman alheri sannan dole ka kuma kame dukiyarka da halayyarka daga barin abin da zai zamanto haram sannan dole ka tsare ta daga abin da zai jawo ma kaskanci a wurin Allah sannan kuma ka riki wannan kasuwanci din tafarki ne na sadar da zumunci tafarki ne na taimakon gajiyayyu tafarki ne na bawa ma'abota kusaci haƙi tafarki ne na gina al'umma wacce take a gabanka da kuma al'ummar da za ta zo a nan gaba saboda akwai 'yan kasuwa sun mutu amma abin da suka kafa a kasuwancinsu har gobe na amfanin mutane da haka yanzu idan kana kasuwanci kada ka daina kada ka rinka amfani ko tunanin cewa kanka kawai yanzu kake ginawa a'a ka sani cewa al'umma kake ginawa wacce kake tare da ita yanzu a gabanka da kuma al'ummar da za ta zo a nan gaba domin da jikoki da 'ya'ya da sauransu duka za su gaji abin da ka kafa kuma za su tafi a kansa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama wanda duk ya kafa mummunan tafarki a shagonsa ya kafa mummunan tsari na cutar da al'umma ya tafi a haka ya mutu ‘ya'yansa suka gada yana da zunubi har ranar tashin alkiyama amin wanda duk ya kafa kyakkyawan tafarki malam umar ba wani ne annabi yake ba da labarinsa ba ya mutu Allah yana tambayar sa ce kai me kake ciki ne yace ya Allah abin da nake yi shine na ba da basussuka ina harka ta kasuwa na ba da basussuka nakan ta da ma'aikata na su tafi karko basussukan da muka bayar nakan gaya musu duk wanda kuka je kuka samu bai da shi ku yafe masa wanda kuka samu yana da shi ku karko mana Allah ya ce kai ma kana yafe ma na yafe maka saboda ya kafa sunna mai kyau kada ka yadda wallahi a kasuwarka wai abin da kawai kake tunani don a cikinku akwai 'yan jari hujja eh, suna nan kamar kafiran annabi shu'aibu ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri da Allah yawa su kafiran annabi shu'aibu su ne in ka zo musu da tsarin Allah a kasuwa in ka ce musu ga yadda za a yi sai su ce ya shu'aibu a salawatuka ta amuruka an naturuka ma ya abudu aba'una au an naf'ala fi na ma sha yanzu kai shi aibu kai kake ce mana mu bar abin da iyayen mu suka yi muka gada iyaye da kakanni kuma kai yanzu kai ne kake gaya mana cewa kada mu ai wato ba za mu aikata duk abin da muka ga dama ba da kuɗin mu capitalist yan jari hujja da haka mutum ya tsaya ya rinka ce maka a to shi ma ya je yi mana a'a idan wannan shine dalilinka to shi ya gama da kai wannan ɗaya kenan daga cikin manufar ɗan kasuwa na gari a ƙarƙashin nan bawan ɗin nan wannan niyyar na farko ka ɗauki darasin ana son niyyar ka ta canza al'adar da ake a kasuwa ta dawo ibada duk al'adun da ka zo ka samu 'yan kasuwa suna yi ka su ka mayar da wannan al'adar ta zama ibada dukiyar ta zamanto tsaro daga karancin duniya da na lahira kar ka zamanto wanda zai karbi kaskanci sannan ka riƙe kasuwancinka na biyar a matsayin hanya da za ka sadar da zumunci hanya da za ta taimaki raunana hanya da za ta taimaka danginka na kusa da kai hanya da za ta gina al'umma ba za ta rusa al'umma ba kuma a cikin wannan ka rinka tuna al'ummar da ka rayu da ita da kuma al'ummar da za ta zo a baya anya wasu idan suka zo suka ga abin da kai a baya ba za su tsine ma ba to dole kai wannan tunanin me ka kafa ka tafi lahira wannan nan ba ta ɗaya kenan dan kasuwa ya san wannan na gaba alkhuluqul hasan ɗabi'a wacce take kyakkyawa ana da buƙatarsa a ɗan kasuwa ya zamanto ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a misali a asidiku gaskiya kar ka zama maƙaryaci, ka zo ka rantse da Allah cewa wai kai ma baka samu kayan a haka ba kuna da wasu terminologies da kuke amfani da su musamman ma ire-irenmu wadda an fahimci cewa harkar mu ta da'awa ce kawai wani in ya zo sai ce ma gaba ta malam saboda kai ne ya faru da shi aka ce masa dan shi ne to da aka je aka yi amfani da kayan sai kayan ya kare da ya tashi karowa kayan da farashi wato kusan kashi ɗaya bisa uku na ragin kuɗi da aka dawo masa da shi sai tambaya ce ah, da gaske kuke yi suka ce masa da gaske ne ta yace to amma can an ce mun danni ne kuma aka sayar mun wannan haka ake ka zamanto daga cikin kyawun ɗabi'unka yanzu malam umar wannan abin idan naira dubu ake sayar da shi misali ya ci ribar ɗari biyu a kai misali shi ya ɗari takwas takwas ya same shi ka zo ka saya dubu ya ci ɗari biyu amma sai yana gaya maka ba shi ma ba haka ya same shi ba shi a nasa tunanin zai iya rantse maka da Allah ba haka ya same shi ba kuma ya ci riba a hakan din kuma amma kai abin da za ka yi zato a zuciyarka shi ne cewa tun da shi ma bai samu kayan nan a haka ba to yanzu ka ƙara masa naira ɗari a can kuma ya ci ɗari biyu to bari in gaya maka abin da baka sani ba wannan dabarar duk ba za ta fitar da kai ba a wajen Allah yaminuka alama yusaddiquka sahibuka idan kai rantsuwa to akan abin da abokin maganar ka kai rantsuwa a kansa ne shi yasa dan dan siyasa yanzu ya ɗauki gafaka gidan alkur'ani an rataya masa babu alkur'anin ya rantsuwa to kada ya tsammanin ya tsira wallahi baka tsira ba rantsuwarka akan abin da mutane suka shaida ko da gidan alkur'anin ka rantse wallahi da alkur'ani ka rantse kar ka dauka dan baka dauko qur'anin ba yanzu kai rantsuwa a banza ina yaminuka ala ma yusaddiquka sahibuka saboda haka abinda ka rantse din nan shine abinda mutane suka dauka yanzu ka rantse da alqur'ani shine a gurin Allah ko da kuwa fatar gidan alqur'anin ka rantse da ita dan haka dan kasuwa ka sani ka daina mutane wata dabara ni ma ban same shi haka ba wallahi na giya ma ban same shi haka ba to abin da ka rantsar nan shi wanda zai yi ciniki abin da ya yadda da kai ya gaskata ka a kansa Allah zai maka hukunci gara ka sani don haka daga cikin abin da ake so ɗan kasuwa ya zama ya zama mai gaskiya ɗaya kenan a nan ba ta biyu na biyu da yake biyowa bayansa shine al'amana ɗan kasuwa ya zamanto mai amana ka zamanto mai amana idan na zo na ƙulla ciniki da kai na ce maka sauran kuɗi sai gobe zan kawo ma to abin da ya kamata ka yi amana ce muka ƙulla da kai ba ka da iko na sai kayan nan dubu tara na ba da dubu biyar gobe zan kawo maka dubu hudu zan zo ɗauki kaya bayan na tafi sai wani mai dubu goma sha biyu ya zo ka samu ƙarin dubu uku inda kana da amana da gaskiya baka isa ka sai da kayan nan ba wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa fatazilla qadamun ba'da subutiha wa su su'a bima wannan shine Allah zai ɗanɗana maka bala'i saboda ƙarya da cin amana da kai don haka ko da wani ya zo ya sai kayan a dubu goma sha biyu dubu taran nan ita ce amana dole gobe idan na zo da dubu hudu ba ka tsaya kai ta mun zagaye-zagaye ka rinka cewa wai a'a ai wani ya zo bayan baka nan na sayar masa da kaya yanzu sai dai kai haƙuri ka karbi dubu biyar ɗinka kai zalumi ne kai maciyin amana ne kai ba ka da alkawari kai kuma kai ba mai gaskiya ba ne a cikin kasuwarka walla sai dai kai haƙuri saboda haka kuka ɗauko ni kuma dole zan gaya muku yawa alabashi in na zo sayan mai ku yi duk abin da za ku yi wallahi duk abin da za ku yi in na zo sayan mai ku yi yawa dole ku yi gaskiya dole ku tsare amana walwafa bil uqud kuma ku cika da alƙawura ciniki malam Umar yadda ake ƙulla aure da sharuɗan aure da sharuɗan ciniki kusan duk ɗaya ne idan ka ɗauke su a musulunci ba a yaudara a ciniki ba a yaudara babu yaudara kuma ƙulla shi ake ina da hankali kana da hankali ni baligi ne kai baligi ne da hankali na da kuɗi na da kayanka nawa ne kaza ne na saya na sayar ma mu sa zaɓi annabi ya ce in ba mu rabu ba muka sa zabi muna kan mu. saboda haka idan an yi wannan babu yaudara a ciki yadda aka kulla haka za a yi don haka ba a yadda a cikin kasuwanci a zo da garar ba ba a yadda a cikin aure a zo da garar ba Dukkansu babu ba sa daukan yaudara saboda kowanne uqut ne kulla shi ake ciniki kulla shi ake aure ma kulla shi ake don haka ba a yaudara a ciki ba za ka zo kayanka ba mai kyau ba ne kamar na masa sitika mai kyau a ce eh grade ne ba grade ba ne kuma ƙarya kake kamar yadda bazawara da za a aure ta ba za ta je kawai ta cika bureziya da tsummokara ta zo ta nuna maka a tsaye take ba ba a yin yaudara a nan yawa haka kuma kai ba za ka je kawai ka taltale ka samu sarkin wanzamai ya taltale kai ma kwalliya ka fito ka ce yi yaro ne sai bayan ka auro da gane kai tsoho ne wannan ba daidai ba ne yaudara ce a aure duk ba a karɓar irin waɗannan yaudara yaudaran ban sani ba ko kun gane saboda haka dole zamanto yana da siffa ta gaskiya siffa ta amana sifa ta cika alkawari wa husnul qada yana da kyakkyawan hukunci dan kasuwa ya zamanto haka yana da gaskiya yana da amana yana da cika alkawari yana da kyakkyawan hukunci ko da an samu matsala ba zai wulakanta ka ba zai yi maka hukunci da sauki zai sayar ma da sauki zai yi mu'amala da kai kuma wa inzarul mu'sir yana da sauraron mutumin da yake da tsanani misali yanzu an yi ciniki wato da aka yi ciniki sai ya zamanto cewa bai samu kudi, bai samu cikaton kuɗin ya kawo maka ba a lokacin da aka yi wannan to dan kasuwa ya zamanto yana da inzar dole ne ya zamanto akwai wannan wa tajannubul matal fi sadadid duyud kuma la haula wala quwwata illa billah hadhihi musifa lokaci yana karato mana gaskiya zan yi gudu sosai dole ya zamanto kuma ka nisanci yin jinkiri wajen bashi a tsakanin ku kuna da matsala yan kasuwa mutum zai zo ya sai kayan ka sai ya sayar zai zo ya balance amma idan ya saya sai ya ta jinkiri wajen biya me wannan ka an baka kaya an yi rubutu an yi komai ya kamata daga sayarwa an biya ka ka zo ka biya wanda ka karbi kaya a gurinsa amma matsalar ku shine sai ka rike kuɗin mutum yau da ka saya a gurin wannan gobe kuma sai ka je wajen wani kana yaudarar wannan adam yanzu ka rike masa kuɗi a matsayin mugunta ka karya jarinsa ko me kake so wannan musulunci bai yarda da shi ba sa'annan kuma ita'ul huquq idan akwai wasu haƙoƙi na wasu da suke rataye da wannan gurin da ake dole ka yi su sannan akwai tajannubul gish ka nisanci gish da tadlis shine ɓoye laifi na abin da kake sayarwa abu na hudu shine at-ta'amul fi ka yi mu'amalar kasuwanci akan tsarkakakkun abubuwa waɗanda Allah ya yadda a sayar da su kada ka sayar da abin da Allah bai yadda da shi ba misali ba za ka sai da kwaya ba ba za ka sai da kayan maye ba ba za ka sai da duk abin da ya zamanto ƙazamin abu ne wanda zai cutar da mutane ba fattajirul muslim shi ɗan kasuwa musulmi la ya sauyi inda hul su wa tayyib ba dama a ce da ƙazamin abu da tsarkakekin abu sun zama daidai a gurinsa a'a dole ne tsarkakeke tsarkakeke ne kazami kuma duk yadda ya ba da ƙawa da kyau ba zai iya ƙawatar da ɗan kasuwa musulmi ba dole ne ka sayar da abu tsarkakeke saboda haka banda wannan dole zamanto cewan kada ka yi muhawala za ga wani yana ta ƙoƙarin juya haram sai ya mai da ita halal ya kawo wannan dabarar ya sa ya kawo wannan dabarar ya sa ya kawo wannan ya sa ya kawo wannan ba zai kai ka ba ana gaya maka ka zamanto mai gaskiya na biyar shine ada'ul hukuki bayar da haƙoƙi idan akwai yara da suke aiki a ƙarƙashinka waɗansu da suke da amana don da suke rataye da kai to dole ka ba da haƙoƙi yawanci a wajen ku a kasuwa ba ku da tsari kuna ɗaukowa yara ne kawai ku zo ku zauna da su ta muku bauta ba wani salari babu wata ka'ida zan sallame ka kowane lokaci sai kawai kaga ya sha shekaru ya gama duk abin da zai yi sai ka ga a wannan lokacin sai ka nemi fada da shi sai ka kore shi ya bata shekarunsa a banza a nan wajen to baka sauki haƙƙi ba ku kuma yara da ake ɗaukan ku ku daina satar kayan iyayen gidanku don kana buɗe durowarsa ka ɗauki kuɗi ba tare da ya sani ba to kai ɓarawo ne maciyin amana ka ci amana ne don haka a tsaya a yarjejeniyar da ya kamata a bada haƙoƙi yadda ya kamata na shida shi ne ta tajannubun riba a gurguje saboda babu lokaci a nesanci riba wanda kuma riban nan wata hanya ce mai girma wata saboda haka ku nesanci riba abu na bakwai shi shine tajannubu akli amuwalin nasu bilbatin ɗan kasuwa ka ji tsoron cinye dukiyar ɗan uwanka da barna domin wasu ku suna da mugunta wanda suna sayan kayan wani su rike kudin su ya ta kalifu shari'a a wannan lizim wasu abubuwa da suka zamanto wasu ka'idoji ne waɗanda ba su saba ma shari'a ba misali yanzu watakila kuna tace man gyada jar gyada da farar gyada da gyada kala-kala ce wannan gyadar hanyoyin da za a bi waɗanda ba su saba ma shari'a ba Ni matsayi knowledge ya kai man farar ya tashin wannan gane yanayin man da yanayin vitamin ɗin da yake ciki da abin da yake ɗauke da shi ya bambanta farashi wannan bai saba ma ƙa'ida ba in kana so ɗauki wannan in kana so ka ɗauki wannan amma dukkan su 5 liters amma kudin su ya bambanta saboda inda aka tatso wannan daban inda aka tatso wannan daban wannan ya hukunce na abin da ya shafi kasuwanci din akwai wasu nau'in ciniki da sun kai kamar guda kamar guda bakwai da ya kamata a ce mun faɗe su wato shine abin da ake kira albai'u wa shira'u ba'dal azani sani haramun bayan an yi kiransu. sa haramun ne kuma ba ka da wayan da za ka yi ma ubangiji don kuna da wani wayo saboda haka idan wannan masallacin ana sallah sha biyu da rabi shikenan sai ka zo nan ka yi sallah sha biyu da rabi yaron ka yana buɗe da shago in an gama sallah sha biyu da rabi sai ka je ka karɓe shi kuma ya tafi shagon masallacin karfe ɗaya da rabi wa za ka yi ma wayo Allah wato kai yanzu shagon ka ba dokar kiran sallah a kansa kamar haka kake nuna ma Allah kai yanzu kayi firi kana yaudarar kanka ne wallahi Allah ba za ka masa wannan wayan ba ba za ka masa wannan wayan ba dan haka tun da aka ce harabun ne ka bari da kai da yaron duk ku rufe kawai lokacin kiran sallah ku tafi amma cewa wai za ka zo nan tunda sha biyu da rabi ake sannan kuma idan ka koma za ka karbe shi kuma ya tafi masallacin karfe ɗaya wato yanzu ku shagon ku Allah ya fitar da shi daga kiran sallah haka kake tsammani ka yi magana mana ba zai yi ba na biyu shi ne sayar abu liman ya sta'inu alal masiya an haramta ka yi ciniki ka sayar wa mutum ka san sabon Allah zai yi da abin kar ka sayar masa ki zaye mai fiƙi ulmu yasar yake cewa idan zamanin fitina ne to haramun ne a buɗe kasuwar makami ana sayarwa idan ana yaƙi ana wasu abubuwa wala ta'awa shine akwai kuma ashira'u ala shira ciniki akan ciniki wani yana ciniki sai ka zo ka rabe ka ce masa ka ɓata cinikinsa ni zan saya fiye da yadda ya saya shikenan sai a ce to yanzu kai kam an sallame ka shi ma wannan haramun ne ko an kulla wannan cinikin haramun ne ba a yarda da shi ba na biyar ne a fi shaban ma'aikatan gwamnati wannan cinikin haramun ne ba a yadda da shi sai bai ulma bi'u qabla qabdhi ka sayar da abu kafin a rike shi kawai yanzu an baka na eh cinikin biri a sama kawai ka gaya mutane wa allo da ka yanzu yana kan hanya a Kano Na haka eh, farashin kaza ne kana iya mika shi a lokacin ya karya ka'idar ciniki domin ka'idar ciniki shine za ka iya ɗaukan abun ka mika shi in an mika maka kuɗi don haka ka bari sai motar ta iso an sauke kayan ka sayarwa mutane saboda babu garari a ciki babu wata mata da zaka zo ka ce mata saniya ita ce sadakin ki, kuma ba a ganta ba kuma a yadda a wurin maka saboda su ne sarakan wauta ba za a yi wannan ba haka nan bai usimar wannan bai shafe ku ba sai yadda kayan 'ya'yan itace kafin ya nuna daga ya ga wani mutum ya shigo zai sai kaya a gona sai kawai sai ya shigo idan abin dubu biyar wancan mutumin ya taya shi kuma kawai sai ce na saye shi dubu bakwai ba yi da niyyar saya saboda shi ma idan wani shi ne abin da ake kira ciniki ne wanda nadama ta ku a cikinsa sai mai wanda ya saya ya dawo misali yanzu ya zo ya sayi galon ko garwa ta mai dubu sha wani abu sai da ya koma gida sai ga matarsa asibiti kuma ana buƙatar dubu ashirin kuɗin magani ko na tiyata sai na dama yanzu halin ku ku a wajen ku 'yan kasuwa ga ku da doguwar kabbara allahu akbar <laughs> malamar akwai bai'ul taksi ya kamata mu kawo shi to akwai wani abu murabaha wanda banki suke yi a mutanen jais shi abin da ake yi shi ne. kana da buƙatar kaya amma ba ka da kuɗi ka gane ni kuma ina da kuɗi sai in je kasuwa in sai kayan in ce maka ka zo kayan nan na saye shi dubu goma goma ne amma zan baka shi a dubu goma sha biyu biyu wannan ita ce murabaha ba haram ba ne ya halatta yi saboda kai baka da shi ni ne na sayo kayan lokacin da zaka biya na gaya maka sharaɗi malamai suka ce yadda na sayo shi sai na gaya maka a kasuwa na saye shi ne dubu goma don kada ma ka san yaudarar ka ake duk farashin kasuwa dubu goma ne amma ni ba dan sayar maka ba sai akan dubu sha biyu saboda ba yanzu ka biya ni ba ka je ni da kuɗi na ne na saya na saya maka kai in ka tashi biya ka biya ni da wannan wannan ya halatta sai bai'u taksid shi bai'ut taksi din nan wani irin ciniki ne wanda ake yinsa da bashi misali ma'aikatan gwamnati suna da yin wannan sai ka zo ka sai abu sai a ce maka biya nawa to sai ka raba kudin kayan shine taksi din tuqsam fihi saman kudin kayan ake rarrabawa yanzu wani abun dubu goma ake sai da shi in kana da kudi yanzu idan baka da kudi to za ka biya dubu hurhudu sau nawa sau uku dubu hurhudu sau uku nawa ne sha biyu wannan ya halatta amma in kudinka a hannu ne dubu tara ne ba riba bace wannan don mutane suna ta surutu akan wannan ba riba bace yawa shine bai'u taksit wato cinikin rarraba biyan kuɗi saboda shi ɗan kasuwan da za ka biya dubu huru hudu abin nan sau uku kuma a duwata za ka biya watakila inda sayarwa zai a dubu tara ya sake sarowa ya dubu tara da ya ninninka ribarsa amma ka rike masa kuɗi ne akan wannan shi yasa musulunci ya yadda da wannan mu'amalar ya yadda a wannan mu'amalar da ita wannan nau'o'in ciniki din haka suke a ah, tsare kuɗi kun yadda mu bar tsare kuɗi ko ai magana akan su to ai lokaci ya faru minti tara ma sun kare <laughs> to muna ganin labudda dama mala umar ya faɗa muku ya ce babin yana da faɗi kuma ba zai yi a kare shi ba kuna da buƙatar bayanai amma duk da haka na yaba ma kamfanin mai duk da haka mala umar na yaba ma waɗannan 'yan kasuwa da suke wannan gurin don sun fi 'yan babbar kasuwa babbar kasuwa ba su taɓa gayyatan wani malami don ya je musu wani abu ƙalubalen ku ne ko yara a junior secondary suna gayyatan malami ya je ya gaya musu amma kasuwar nan ta gombe ba a taɓa gayyatar wani malami aka ce yau muna da hall za a yi bayani akan 'yan kasuwa 'yan kasuwa su halarta a gaya musu haram a gaya musu halal ba su taɓa yi ba ni dai ban sani ba kuma ƙalubalen ku ne amma nan an gayyace ni ba ɗaya ba ba biyu ba a nan wajen don haka ina ganin idan idan akwai ciyaman na 'yan kasuwa babbar kasuwa to su. kuma suna da matsala na taɓa zuwa zan wuce na da damina wani ya lodo su minti a irin motar kuskus din haka ba wanda zaka kai masa kara irin bai'ul ghabni din nan da ake kira cinikin dukan hanci ba wanda iya dauka maka mataki sai dai kawai in ma menene amma mutum ya ci kurkuɗa aibi ya ci kurkuɗa aibi ya cuci sauran 'yan kasuwa nagartattu a ce duk 'yan kasuwa ha'inci suke kuma shi kadai ya wannan abu saboda babu wata hukuma da za ta iya hana shi ba daidai ba ne ya kamata tsaftace abubuwa 90% na gaya muku ko 95% rayuwar al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba duk a kasuwa take ma'aikacin gwamnatin ya samu albashi kasuwa nomi in ya samu abin nan kasuwa duk wanda ya tashi kasuwa gwamnati kanta kasuwa kowa can yake zuwa nan ne gurin da ake cin halal nan ne inda dukiya arziki na duniya kashi saba'in yana cikin kasuwa kashi talatin ne taimakon su za a yi kuma mu matsalar mu mai sauki ce duk inda za ka shiga wuta sai ka biya amma duk inda za ka shiga aljanna kuma kyauta ne wannan karatun yanzu ku gaya mun idan wani lacara ne zai fito daga university ya sabo ya yi sabatikan ya zo nawa za a biya shi wannan lacar da yake magana nawa za ku biya gara gaya muku gaskiya kuma ba ruwana da kudinka wallahi wallahi tallahi ba ruwana ko ko in dagin mai bana bukata wallahi wallahi ba na gaya ma in ma me zaka faɗa ka faɗa ka san wasu sun ce shi malam din ya cika gadara to na cika gadarar me ne a ciki ba kyauta na maka ba biya kai da zaka mun gadara ai sadaka ce saboda haka dole a gaya ma gaskiya ita ce gaskiyar magana malam duk aikin zunubi da zai kai dan adam wuta wallahi sai ya sa kuɗi a ciki in kana son kai zina ba a kyauta ake ba in kana son ka sha giya sai an saya in kana son ka sha wiwi sai ka siya ba haka bane in kana son ka sha kayan shaye shaye sai ka siya duk wani zunubi inda za ka sai ka sa kuɗi amma nan sai a zo a maka karatun fatiha a maka ruku'u a yi sallah baka da kokobo kuma aljanna za a tafi ka gaya mun inda ake biya duk aikin aljanna kyauta ne gara mu gaya muku ku sani eh, saboda haka ana ta gaya mun lokaci yayi lokaci yayi na haka za mu tsaya Allah ya muku albarka Allah ya sanya muku albarka masu kuɗi a wannan gurin don Allah ku taimaki rauna akwai 'yan dakonku akwai raunaninku ku daina cire zanka kuna tafiya da ita wani ku ya kuri maganar gaskiya muke son a yi gaskiya a gaya wa mutane in kun ya same ku ihun farko su ne a kanku amma wani ya ɗauki zanka wani ya je wani malami yana tafsiri shi kenan a ɗauka a bashi a kan me wanda wani malami shi karan kansa ya isa baka gara mu gaya muku gaskiya 'yan kasuwa kana da 'yan dako sun kai abin nan ba su kana da makwabta a gidanka ba su kusa da kai talakawa ne waɗannan su ne waɗanda in ka cire zakka su fara amfana da ita in ka wadata su ka yi gaba amma in ka wadata su baka daina yin gaba Allah ya taimaka ku kuma laborori labora malam labora abba wani lokaci a tsiyarsa tana da yawa eh, gara a gaya muku kuma don wallahi labora ya san kwalin kwan fitila ne sai ya jefo shi daga kan mota kuma ka taba shi ba da koko in ka taba shi ka ce ka jawo mun asara sai ka biya to ya zaka da shi ba yadda za a yi ka cire wannan kuɗin sau da Allah kuma ku tsaya kurin ayin gaskiya Allah ya taimake ku Allah ya taimake mu Allah ya dora mu akan daidai Allah ya muku albarka Allah ya tsare muku muna ƙara jaddada jajantawar mu ga waɗanda wannan bala'i ya shafa ubangiji Allah mayar musu da gurbi Allah ubangiji ya taimake mu gaba da Allah ya tsare mana ƙasar mu ya zaunar da mu lafiya Allah ya kaɗe mana dukkan fitina wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allahu Akbar. Allahu Akbar. gaskiya ba abin da za mu gaya wa malam lecture ce multipurpose introduction ɗinta mai cin gashin kansa ne gaba ta biyu mai cin gashin kansa sana a ƙarshe ya tabo islamist banking and finance wannan kawo min da ake nike karba me sunanta gaskiya malam wannan na ƙarshe din na islamic banking and finance muna bin ka bashin ta mu lokaci ko da ba nan ba za a samu gurin da za a sake ɗauko su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sannan malam kurakurai a cikin babin yana da yawa yanzu ƙaramin misali a nan gurin ne aka min tambaya malam ɗan uwana ne ya bani kuɗinsa naira dubu ɗari uku ni na saka cikin jari na wannan dubu ɗari uku na masa alkawari duk wata zan ke bashi naira dubu ashirin ashirin haka wannan haramun ne mudaraba ce ta haram mudaraba tana da sharaɗi to malam ya fara taɓo shi har ya ɗan fara ba da misalai a kansa a ce kuɗi ne duk wata ga in faɗowa aka yi rabawa ake ko menene ka'idan kuke kiranta da turanci share and profit me ko shi ne dole share and profit ne abin nan lose and profit ko za a yi sharing din losing da kuma profit din shine algurmu bilgum so malam ya tattabo abubuwa da yawa da yawa da yawa da yawa lecture za ta yi aiki a kasuwa za ta yi aiki a asibiti za ta yi aiki a ko'ina so 'yan social media allah ya muku albarka kuna da kaso mai yawa a irin waɗannan program din. don allah muna so a yi sharing su gurare da yawa kuma a tsaya a yi editing shine a rarraba mana shi a tura duka guraren da za a tuttura sannan gurin da za ku tura ku daina tura links kadai ake attaching da audio din wani bai da iko ya shiga ya ga video din ake mana attaching da audio don Allah wannan lecture ce mai muhimmanci mai tsada mai tsada mai tsada kuma a kullum malaman musulunci su Allah Allah suke su zo su zubar da abin da Allah ya basu yanzu wannan lecture da malam yake fada in maganar sabbatical ne hotel din malam nawa ne zaka biya ka tambayi university nawa ake yi hotel din nawa ake biya kudin man motan sa nawa ake biya duk one hour 100 and nawa ake biya na thousands dubu ɗari da nawa za a biya to zai two days din sa ya gama sabbatical ya tafi idan idan professor ne in professor ne ba a ba magana to malaman mu haddan qur'ani mai matsayinta haddan qur'ani ka ce min digiri daya tafsirin qur'ani shi ma wani digiri ne ilimin da aka shikenan kawai professor ne maka lecture zai tafi sannan wa'anda ake ce maka profesoci ne a islamic studies a islamic studies wanda za su zo su yi lecture su ɗauki wannan kuɗaɗen da muke faɗa na awa ɗaya din. na rantse da girman Allah ka ce karanta fatiha wallahi bai iya ba ina yan islamic studies ka samu yan islamic studies wanda ake ce musu professor sun yi islamic studies da english transliteration suka karanta karatun qur'anin malam haka ne shine maganan gaskiya ba su iya larabci ba kwata-kwata balle karatun qur'ani ke ciki yanzu wani abu da malam ya fara magana magana ce mai tsada mai tsada shine kashin man gyada kala nawa muke yanan kala man gyada nawa muke da shi gyada kala nawa muke da ita ina kwararrun da kafin mu fara man gyada min ga quantity nasa na farar gyada yafi na jar gyada ina hukuncin wanda ya hada farar gyada da jar gyada ya sayar da sunan farar gyada ne ya sayar ina hukuncinsa ina hukuncin wanda zai yi man riɗi ga wata tambaya ma yawa man agushi ya hada da man gyada kuma ya sayar da sunan man gyada ina hukuncinsa sannan likita likita a wani yanzu wata malam mai kyamara idan ya ci man agushi zai kashe shi don haka yana neman man gyada kai kuma mai man gyada sai ka haɗa manka da na agushi sai ya je ya ci da nufin ya sai man gyada sai agushi ya kashe shi ka kashe rai wallahi ka kashe rai man man abun nim ba ana haɗawa ba mayen suka da ake sawa a mai idan aka tashi ran kiyama ga wanda shi in ya sha sinadarin da aka ƙara zai kashe shi sai ya mutu ya za ka yi da shi in kun tashi gaban Allah in ka ga dama ka yi man agushi daban ka yi man riɗi daban ka yi man abu kaza daban in ka ga dama na man gyaɗa ka ce masa naira ɗari da hamsin ake sai da galan ɗaya in mutum ya gana ma ya saya in ba zai saya ba ya bari ya je ya saya na wancan abun in ka gada maka yi haka don me yasa sai an hada so malam ya tattaɓo su na'am yawa ko kuma in ka hada ko kuma in ka hada ya ka ce malam wannan 50% agushi ne 50% man gyada ne amma kuɗin galan ɗinsa naira ɗari da talatin ne misali kenan a'a gane agushi na zalla gane man gyaɗa na zalla amma ya fi tsada sai ta ni wannan haɗin ni shi na biso so ya fi min daɗi ma ba shi kenan an zauna lafiya ba nawa muka biya malam ya zo ya mana wannan duk gara basar baya ma bukata domin malam shine ma mai tallafawa ɗalibansa Allah ya saka masa da alkhairi malam Allah ya ƙara girma malam Allah ya ƙara daraja malam Allah ya amsa wato ga tambayoyi da suka shafi malam kuma ga lokaci ya tafi ga lokaci ya tafi wannan ta tari min da hankali sosai da sosai saboda muna karantarwa a university higher institution mun san hatsarorin da irin wannan yake ciki ana kawo mana issues din da yawa kuma malam muna inviting iyaye akan irin wannan issues din amma malam yadda ka san karawa ake yi har yau abin da ke faruwa kenan wannan bawan Allah da ya rubuto letan shi abin tausayi ne akan wanda ya rubuta letan ita ma abar tausaya ce na san malam yana maganganu akan irin wannan da yawa na taba wata kutuba na ce wai me yasa yaro zai ce ya ga yarinya yana so yana son yarinyar uba ya ce sai ta gama makaranta alhali yaron da yake son ta university ɗaya suke da yarinyar ku duba rashin hankali fa da yaron da yarinyar suna university ɗaya kuma yaron ya ce yana so zai aure ta yarinya ta ce baba inda hali kamun aure ya ce ba za a miki ba sai kin gama makaranta amma ku ci gaba da haduwa da yaron a university da ne wannan kudu din sai wani dattijo mutumin kirki sai zo tun ina masallacin mil uku ya ce malam ban taba ganin satan amsa ba irin wannan ya ce wallahi malam ba za a fi wata ba zan haɗa su ya ce yana da irin wannan dan yarsa ga wani yana neman ta suna zai haɗa su ya aurar ba a fi wata biyu bai zai ce malam mun yi auren nan abu yanzu yata tana university da mijinta mijin shine security maimakon da ina sa mata ido wannan bawan Allah ya ce ya samu yarinya tana son sa yana son ta yarinyar nan sai da ya bincike akan ta ya gane mutumiyar kirki ne baiwar Allah ce nitsatsiya ce bai santa da tsiya ko fasikanci ba ya fara neman ta ta ga ya mata ta masa sun gama fahimtar juna kuma duka haduwansu bai fi wata hudu ba ya ce wallahi malam idan ya zo hira in kuma ga babanta yana can yana zaune amma tashin hankali daga ya ce dare yayi zai tafi sai ta ji kamar za ta mutu ita zaman nan da ake hiran nan ana rage mata wani abu kuma tana gaya masa na cewa kai ni fa ina cikin bala'i ina cikin tashin hankali ni fa ina cikin matsala waya ma kake zama a can ne ba za ka zo ta ran ba ku ji ba yarinyar kirki ya kake zama ta can ya ba za ka dawo nan ba dan matso nan mana shi yake cewa malam ina cikin tashin hankali ni kalmar da take malam shine challenges din malam kuma wannan yana cikin ruwan dare ne saurayi yana son yarinya ya shirya amma uba ya ce ba yanzu ba kuma yar yar kamar ta ga namiji ta dauka wallahi wannan ta tada hankali kuma a bar ta da hankali ce so na san malam zai kira a kai kuma alhamdulillah ana haskawa akan wannan matsalan shi malam na sa akwai irin cases din da yawa amma tsakani da Allah iyaye a ji tsoron Allah annabi ya faɗi hadisai da yawa kar ya zama na fara shiga amsa tambaya din na to alhamdulillah amma dai wato wannan matsala ce mai girma kuma mun sha yin magana a kanta shine gaskiyar magana abin da ya kamata iyaye su fahimta shine wato su girmama al'amarin da 'yarsu ta zo ta ce musu tana son aure mace tana da kunya idan har ya mace za ta iya zubar da kunya ta manta da duk wani abu ta ce ma ubanta aure take so to lalle ya kamata ka kula sosai domin in kawai ma zuwa aka yi aka ce mata za a aurar da ita ba ta iya magana to ma duk wannan kunyar ta fi ajiye ta ce aure take so to kuma dama annabi ya ce illa aluhu ko kun fitnat fil ardi wa fasadun kabir idan dai ba ku yi wannan ba ga ma'abocin addini da ɗabi'a yana son ta tana son sa kuma in ba a yi wannan ba manzo Allah ya ce to lalle za a samu fasadi da fitina mai yawa a bayan ƙasa to kuma fitinar dama malamai sun fassara ta da zinace-zinace ne fasadi kuma shine samar da wasu 'ya'ya da ba ta hanyar da ya kamata ba duk wannan zai iya faruwa kuma shi uban yarinya da yake tsaye yake cewa sai ta gama wannan karatu matsalar ma dama haddar ƙur'ani ne ko karatun addini to ko shi karatun addinin kuma shi bai ce ai hakan ba abin da ya ce ai shine ai auren matukar an samu mai addini da ɗabi'a to amma akan wani abun da Allah bai ce sai an yi shi ba ka kuma tsare abun da Allah ya ce sai an yi shi don Allah shi ya ce ai aure amma wancan abun da kake cewa ai ba shi bane kuma wannan duk yana da ta'alluki da son duniya da mutane suke da shi dan ba Allah suke kauna ba duk wanda zaka samu yana wannan ba Allah yake kauna ba duniya kawai yake so tunaninsa ma shine ya alakanta karatun Esther da shine zai fitar da ita a duniya ba biyayya ga Allah ba biyayya ga Allah kuma shine zai fitar da ita amma mutane da yawa suna dan karabansu akan karatun boko yanzu haka akwai mutane a jibge waɗanda sun gama karatun boko ba su yi aikin ba ba sa aikin akwai wata baiwar Allah ba ta yi ko firamare ba ba ta shawara ta ce ki aure maganar wancan abin duk ba zai yi ba ta yi auren aka yi auren yanzu ba abin da ba ta da shi akwai wata ta yi digiri an ce sai ta gama tana nan zaune ba ta yi auren ba ta kuma gama tsufa yanzu yake zuwa mata takaicin duniya ya ishe ta raɗaɗi na gwauranta ya dame ta ita wannan ta samu mijin duk wata larura an kawar babu ma ita tana da mijin tana ci tana sha tana gidanta kuma yanzu har mota take hawa ita wannan da ta gama jami'ar ba ta da miji ba ta da motar ba ta da kudin ba ta da matsayin ba ta da komai yanzu tana nan tana yawo ubanta ne ya cuce ta kuma iyaye da yawa suna cutan 'ya'yansu akan wannan idan ba a samu miji ba kace sai ta yi karatu ba za mu ce kana da laifi ba amma ka ɗauki mataki nan ma na tsaro saboda akwai fitina a ciki amma ba abin da ya fi maka alheri kamar ka ce to ka kira wanda take so zan auren maka da ita amma za ta yi karatu kuma dama ko baka aure ta ba ni zan ba da gudumawa akan karatu sau da idan ta samu admission zan biya kudin registration larura kuma dan sha'awar ɗa namiji to an riga an bata dan haka an tsare mata mutunci kuma za ta yi karatunta cikin mutunci amma ba zai yi yarka ta fito kiri-kiri ta ɗebe kunya gaba ɗaya ta ce maka ga miji tana son za ta yi aure dare ya yi ka kulle ɗaki da uwarta ta san me kuke yi ana gaya ma gaskiya ne na gaya ma gaskiya bai kamata a ɓoye maka ba ta san da uwarta kake kwance kuma ta san yanzu an kai kaza kuma ma an kai gabar kaza kuma yanzu kaza ma ake yi duk wallahi tana da wannan rekod din kar ka dauka bata sani ba wannan yasa kana can kana fama da uwar ita kuma tana bidiyo call billahi lazi abin da yake faruwa kenan akwai uwar da ta fito da daddare bayan sun gama abin da za su yi da uban ta fito ko wanka za ta shiga sai ta ratsa ɗakin sai ta samu yarinyar tsirara tana bidiyo kol da wani yaro sai ta yanke jiki ta faɗi a gurin shine sanadiyar mutuwarta so wannan cuta ce ba nan ba a egypt ba an yi irin wannan ba malam musa bai hula ya taɓa ba da labarin cewa mace ce tana son miji ubanta ya ce sai ta gama jami'a rashin lafiya da damuwa ya kamata ya kamata tana jin za ta mutu uban ya zo ta ce masa ya yi haƙuri da Allah duk abin da ta roƙa ya ce amin don tana shinin mutuwa uban ya rinka cewa amin tana addu'a ya ta zo gurin da take cewa yadda ka haramta mun aure baba ka hana ni in raya sunnar annabi in fita daga cikin damuwa Allah ya haramta maka aljanna sai ya shiru kuma haka ta mutu mai amfanin wannan saboda haka gaskiyar magana shine wannan matsala iyaye su fahimce ta idan yarinya ta samu wanda take so to kawai ka kira mijin ka ce to za a auren maka amma za ta yi karatu amma auren ya fara gabata amma ka hana aure to ba ka da dalilin da za ka jawo aure a nan gaba idan ta na shi ba haka yi ba eh bai ba ga wata nan a fce ta zo tana irin wannan a gabana an zo ana wannan rigimar na ce a ɗauko uban da ya zo na ce masa to nce take ko ce eh, na ce to kai kuma mai certificate ɗinka sai muka samu firamare ne Allah bai hana ku abinci ba duk da baka da nce yanzu sai ita ne kake cewa in ba ta nce ba za ta galabaita amma kawo fantar da ubangiji wallahi inda ana ka tunanin kana ganin cewa sai da wannan karatun za ta rayu kai me yasa kake rayuwa baka rayu da wancan ilimin ba jahilci ne malam ka hana sunnar annabi ta yi aiki sannan kuma ka ce ra'ayinka yi aiki ba zai yi ba haka Allah ya soke to ina ga ita ma wannan lecture ce kankanwa mai muhimmanci da aka isar da manya-manyan sakonni akwai tambayoyin da yawa duk masu muhimmanci amma duka za a yi haƙuri? eh maganar maganar masu eh to ga ta nan masu man kabeji da da ko ya kamata ya kamata a yi musu magana da wannan cewa yi malam menene hukuncin menene hukuncin wanda ya sai da man agushi akan man gyada ko kuma ya hada su waje daya ya sayar a matsayin abu daya Allah ya kara wa rayuwa albarka na'am abin da ya kamata a yi shine kamar na fara maganar gaskiyar magana ba lokaci ne shi yasa a harkar ku ta neman kuɗi wallahi ina gaya muku babin ba na wasa ba ne yanzu misali sai ga mutum ya cika wulbaro da lemon zaki yawan wanke su har mayi ake barbada musu haka suna kyalli ka tambaye shi nawa nawa sai ce maka naira goma kowane kwaya ɗaya misali to kuma zaɓa za ka yi ni ne na farko na zaɓi tiƙa-tiƙa na ba da naira goma na tafi na biyu na da ya zo shi ba ya zaɓa na uku da ya zo ya zaɓa na ƙarshe shine zai ɗauki ƙanana kuma duk naira goma goma wannan ba adalci a ciki saboda ni da na zaɓi manya a naira goma goma na ƙarshe da ya zo ya samu ƙanana naira goma goma an cuce shi ko ba a cuce shi ba amma da sikeli ake sawa a gwada fa da nauyi ake gwadawa fa ba matsala musulunci yana da yadda zai yi don haka in ka zaɓi tika-tika guda biyu suka ci wannan kuɗin to idan aka zo ƙanana kuma sai an samu guda eh, fere da wuka sai ya naɗe kawai sai ya sa maka yanzu haka aka ce a yi cinikin ganyen yakuwa ba haka Allah ya ce a yi ba kuma ba haka shari'a ta ce a yi ba ya zo da naira ashirin shi ma da ni da shi waye ka daidaita kuma duk naira ashirin ne kuma haramun kake yi bar ganin ba ka da jari mai yawa ganyen yakuwa ne wallahi haramun kake za ka gamu da Allah ne akan wannan gara mutane su sani ko da ka irin waɗannan ɓangarorin duk suna nan babi ne mai zaman kansa shi yasa na ce muku 70% na arziki da duk mu'amalar mutane a kasuwa take Allah shari'a ta yi babin sayar da ganye yadda za a sayar da ganyen yakuwa da yadda za a sayar da lemo da yadda za a sayar da wane ne dukansu idan ka dawo cewa wannan ya sa man agushi ko agushi ko menene da kuma man gyada agushi dai daban gyada kuma daban ko ba haka ba sinadaransu kuma daban-daban suke kuma jikin dan adam da Allah ya yi shi ya dace da wani abu bai dace da wani abu ina son in gaya muku annabi Musa cikinsa ya yi ciwo kamar yadda mai manhajo salihi ne kawo cikinsa yake ciwo sai ya gaya ma Allah ya ce yana da ciwon ciki sai Allah ya ce akwai wata itaciya ka je ka yaki ganyen ta ci, sai je ya ga sai ya ci sai ya warke bayan wata ɗaya wata biyu sai ciwon ya sake dawa sai ya je ya ɗabi ganyen kawai sai ya ci sai kuma ciwon ya ki warkewa sai sake koma wajen ubangiji ya ce ya Allah ka ce in ci ya ce a na farkon ne na gaya ma na biyun kuma baka gaya mun ba kai kai gaban kanka ya ce kuma duk ganyen duniya da ka sani da tsirrai suna da guba dukkansu kowanne na sa masa guba a cikinsa ba wanda ba shi da guba sai dai kawai wata gubar tana daidai da jikin dan adam wata kuma idan ta samu jikin wani dan adam sai ta illatar da shi wani in ya ci agoshin nan ba zai kwana lafiya ba yanzu ka ce masa man gyada ne na farko ƙarya kai ko ba kai ba aka faɗa da kanka don ba man gyada ba ne kai da kanka ka san ƙarya kai ƙarya ce man ago shi ne ce man gyada don haka ƙarya kenan na biyu ka yi ha'inci na uku idan ya ci ya cutu kana da nauyin zunubi idan ku ya kai ga wannan shine sanadi to kai kisan kai duk waɗannan sai an bincike ka da su a lahira ka dai tara kuɗin amma wallahi in kai wasa ba za ka gama lafiya ba don haka abin da muke so a yi shi ne duk waɗannan abubuwa idan za a yi su man gyaɗa daban man agushi daban kowanne ka ajiye su kuma kowanne akan farashin an yadda ka sa masa farashin da za ka ci ba. ba a kasuwanci don a faɗi in ka tatsa man agushi ka ajiye shi kuma ba zai yi wannan karagod na agushi ne ka ɗauko abin nan ɗin gyaɗa to abin nan gyaɗar miyar ka zo ka haɗa shi da agushi kuma ka ce abu ɗaya ne ka ce karagon gyaɗa ne ba daidai ba ne nan maha'inci ne gishu ne kuma allah zai tambaye ka amma kowanne ka ware shi ka faɗe shi a yadda yake in kuma kai mis to ka rubuta ka faɗa ka ce wannan man an gauraya shi da man agushi da na gyada wannan karagon ba gyadar miyar karago ne kadai ba sai da muka hada da agushi ka yi bayani idan ba ka yi bayani ba ka yi shuru to sunanka maha'inci kuma wannan cutar watakila wanda ya saya ba zai iya dawa ya yafe maka ba kai kuma ba za ka iya samun sa ka nemi gafararsa ba saboda watakila ya ma ba za a sake haduwa ba sai a lahira saboda haka ku tsaya ku yi gaskiya ni abin da zan rantse muku da Allah a kansa wallahi tallahi na rantse da Allah duk ɗan kasuwan da ya tsaya ya gaskiya Allah yana tare da shi billahi lazi ba za ka taɓa samun lalacewar kariyar arziki ba A attajirun sadiqul amin ma'al anbiya'i ɗan kasuwa mai gaskiya mai amana yana tare da annabawa ne yana tare da siddiƙai yana tare da shahidai yana tare da salihai wace daraja ce tafi wannan wa hasuna ula'ika rafiqa wannan abotar ta yi kyau amma ka zama makaryaci ka zo cikin wancan a cewa duk 'yan kasuwa za a tashe su fajirai illa mani takallah sai wanda ya ji tsoron Allah haka fa annabi ya ce dukkan ku 'yan kasuwa za a la'ance ku kuma za a tashe ku fajirai fajirai marasa mutunci a gaban Allah illa man sai wanda ya yi gaskiya me yasa ba za ka fitar da kanka ba daga cikin wancan gayyar don haka duk abin da ka sarrafa ka fito ka yi bayaninsa kuma ina ba ku shawara idan za ku yi irin wannan aikin tunda akwai inda ake yin lab a gane kowanne ga matsayinsa ku kirawo su ma'aikatan asibiti masu lab masu gwaje-gwaje su fitar muku da man farar gyada da irin abin da yake kunshe na vitamin dinsa da komai wannan ma a fitar da nasa idan an yi wannan sitika ce kuma mannata a jikin galan din kowa ya zo ya saya gani free palo wallahi gaskiyar ka yau mai fa'u da na sai ranar da Allah ce gaskiya za ta amfani masu ita ko a nan duniya an ce ramin ƙarya karewa yake kuma an ce fure take bata yaya ita ƙaryar to dan me za ka yi abin da baya yaya ka je lahira ka gamu da abin da za ka gamu da shi saboda haka ku tsaya ku fitar da abubuwa akan gaskiya akan dukkan abin da ya kamata babin kasuwa wallahi idan an shige shi ba karamin al'amari ba ne saboda na gaya muku anan ne harkar kuɗi take anan ne harkar komai yake yanzu mun yi batun lemo misali to idan ka zo layin masu sai da abin nan masu auna kuka masu wane ne masu duk musulunci yana da magana a kansu mutumin da zai zo ya kulla zobo ya kulla kunun zaki kawai ya ta durawa ba ruwansa kawai dai akwai wuta e eh, yayi sanyi ba ni na kaza waɗannan dukkan su sai an zo an yi magana a kansu sai ka san halal kake ci sai ka san abin da kake Allah ya yarda da kai Allah bai yarda da kai ba ka daina yawa shi yasa kwanan nan aka zo akan lemun tsami mutane suna ta mutuwa a Kano ya za ku yi tsammani Allah zai yi da waɗannan mutanen ko ba yi ba saboda haka ku tsaya wallahi ku tsaya ku yi gaskiya yawa kasuwa ba ba hauka ba ce ba jari hujja ba ne ilimi shine hujja ku tsaya ku yi abin da Allah yake so zai taimake ku Bala Allah ya saka da alkhairi ƙalubale ne masu yawa yanzu za ga mutum zai zo ya fara kasuwancin in zai fara kasuwancin sai ya samu mai gida malam ya ake yi saboda kar kuɗin su salwanta malam ina da miliyan uku da Allah ina so zan fara yin sana'ar ruwa ko sana'ar man gyada da me zan fara sai an bashi shawarin duka yadda ba zai samu asara ba haka ne ko baka bane amma ba zai samu malamai ya ce menene halal menene haram ya ake ya ake ba wannan kan babu wannan babin babu ruwan kowa da shi amma can kan zaka koya saboda kar kudin ka ya samu matsala amma lahirar ka baka da problem baka da problem wata kilma wani sai ya biya kudi ya je workshop ya je seminars ya je kaza dan ya inganta ya inganta kasuwancin sa amma seminar da za a nuna maka lahirar ka ka samu albarkar ka babu wannan malam ya faɗi duka hanyoyin sabon arziki din nan a nan gurin a nan gurin nan din nan da nake magana a waɗanda muke har hada ido da su akwai wanda na yi waya da shi ina masa maganan abin da ka bayar shi ne yake dawowa dukiyarmu ta kasuwa abin da muka fitar ne yake dawowa an kawo min bil na dubu ɗari uku da wani abu na marayu da maganinsu da kaza ya ce wallahi a daren da ya ɗauki dubu ɗari uku nan ya bayar a daren ya ji wayansa kurin abin da ma na ya faradin ne babu wani maganan wasa to shi isa shi sai saka maka da alkhairi wannan sagon har wanda baya kasuwan ma duk ta jijjiga shi Allah ya mana jagoranci lokaci ya tafi amma a yi hakuri duk sanda aka zo irin lecture nan sai a yi wata biyu ba a samu irin haɗuwar ba to awa biyu ko awa uku kar ake damuwa da ita a bari a samu duk abin da ake bukata abubuwa ne na ƙarshe kawai rounding ne na kusa da karshe za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai hamsin ba malam kabiru yake nuna min a wayarsa mun yi wani babban rashi na general ibrahim attahiru shugaban sojojin najeriya sabo din nan gurin nan eh, wayanda suka taya malam zama a wannan wajen wannan program din a ta can bangaren akwai malam mustapha abubakar na'ibin masallacin umina hawa'u akwai malam salisu thabit yana daga cikin limaminmu a wannan masallacin umina hawa'u akwai malam sadiq bala allah ya saka masa da alkhairi akwai ex chairman na wannan guri alhaji alhaji habo abin nan eh alhaji walu muna masa fatan alkhairi sannan akwai chairman kuma na yanzu alhaji sani ya'u Allah ya saka musu da alkhairi muna cikin program din muka samu isowar wani dan uwa mai kokari shi ma dan kasuwa alhaji sagiru muhammad wanda bai fi kwana biyu dawansa ko kwana ɗaya daga saudi arabia ba muna musu muna acknowledging kasancewansu a nan gudun da yan uwa da yawa waɗanda tuno kensu ko kuma mu ce sai mun faɗa zai cinye mana waje ɗin duk sauran yan uwa da suka taya malam zama ta nan wajen da kuma bayan Allah yawa akwai cibe mu kamsu salawat malam ibrahim shi ma duka muna tare da su da sauran yan uwa duk Allah ya muku albarka addu'ar malam duk ta isa wajen kowa da kowa Allah ya saka da alkhairi ah, a protocol dinmu na karshe ba za mu gushe muna yi wa malam addu'a ba abubuwan da ya bari na san abubuwa ne masu yawa Allah ya saka maka malam da alkhairi Allah ya kai ka gida lafiya za mu gayyaci shi chief imam na wannan masallacin Sheikh Kabiru Ahmad Ya'u matashi mai kokari mai kishin ya ga ya isar da sakon da Allah Ubangiji ya ɗora masa muna so muna fata Allah ya masa taufiki a irin kokari da yake yi bayan ya yi magana kuma za mu gabatar da shi Alhaji Sani ya'u ciyaman don yayi wa malam fatan alkhairi malam Kabiru na baka sakon 20 to an kara ya kai 2 minutes insha Allah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana irin wannan lokaci aka zo aka ƙara fa'idantar da mu a hukunce hukunce na aka malam da alheri ubangiji ta'ala ya gafarta masa kurasa ya haɗa mu da mu da shi baki ɗaya a gidan aljanna kamar yadda aka gani dai malam duk ya riga mu da wuri wuri ya zo duk muna gida shi already ya riga ya zo saboda tsabar kishi da kuma kiyaye lokaci Allah ya saka malam da alheri ubangiji ta Allah ya saka wa babban malamin mu shi ma da alheri Dr. Dokaji da ya aje shi ma duk aikace aikacensa ya zo wannan waje saboda ya tabbatar al'amura sun tafi daidai an gaya mutane gaskiya Allah ya saka musu da alheri sauran duk wanda aka ambata waɗanda suka zo ubangiji ta Allah ya saka musu da alheri sannan ba zan gushe ba ina godiya ga su 'yan kwamiti na wannan masallaci dangane da kokari da suke da shi a kan tafiyar da al'amura na wannan masallaci ina ji wannan karatu yana cikin abin da kusan wata hudu ko biyar aka yi maganarsa karatu na yau kuma kaga an tabbatar da shi haka karatuttuka da hudubobi na malam daurawa da da da da gadan kaya kusan wata hudu ko biyar ga sakatare nan kamun su da alheri ubangiji ta ala ya kai lada a bisa ga mizani sannan kamar yadda malam ya ganu wasu tsokacin zai zamanto sai a karatuttuka na gaba zai zamanto an nan taba su saboda yanayin lokaci amma dai yana da muhimmanci mu lura da abubuwan da malam ya faɗa musamman mu'amalar mu da bankuna ɗin a kula kwarai da gaske Allah ya sa mu dace sannan waccar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga al'ummarsa zaka samu ta shafi har wanda ba musulmai ba shi sa zaka samu in ya muri tunda shi ya kiyaye zuwa wajen kasuwarsa a kan lokaci ba kaman bahaushe ba fi sahi jarinsa yana yana haɓaka dandana Allah ya masa albarka amma shi malam bahaushe yana can yana kwance sai tara ko goma zai fito addu'a ta wuce ku an amma shekara ɗaya biyu sai ga jarinsa ya miƙe addu'a ta shafe shi saboda sammakonsa amma kai sai a zo a ta neman abu a wajenka wai baka fito ba kana can kana yanga addu'a ta wuce ka ubangiji ta Allah ya samu dace sannan kuma sun kara da abubuwan da malam ya faɗa ya zama al'ada in an ce kaza sai a ce ai ba ba haushe bane wai kabila ne wai shine mai gaskiya kai ba haushe ba mai gaskiya bane masifa ce wannan kuma an riga da an yaƙi tunaninmu har an yadda da haka an ce a ce wannan ai kabila ne to wai zai gaskiya kenan wai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi ba zai gaskiya ba Allah ya samu dace Allah ya taimake mu ina ga bayan na kama waɗannan godiya da kuma wato fatan alheri ga shi malam Allah mai da kowa gida lafiya sannan kuma karatuttukan mu da ake yi in Allah ya da kamar da aka gani sati mai zuwa in Allah da zamu dora musamman karatu na suwar min hayati sahaba tarihin sahabbai da mun kwana akan ikrima ne ko dan gidan Abu Jahal la ce yukhrijul hayya min al mayyit ko wa yukhrijul mayyita min al hayy zamu ci gaba akan sa insha Allah ta'ala sati mai zuwa kamar i wannan rana ran juma'a ubangiji ta'ala ya bamu ikon wa kwalon mu Allah taimake mu Salamu alaikum warahmatullah. wa rahmatullah. Lokaci ya tafi Malam Kabiru Allah ya saka da alkhairi har an sake samun sabbin wasu kiraye-kiraye kuma Allah ya bamu ikon yin su. Abu na ƙarshe za mu gabatar da shi ciyaman na wannan guri Alhaji Sani Ya'u ya yi wa malam fatan alkhairi da kuma dukkan al'umma da suka zo nan ya musu fatan alkhairi a cikin ɗan takaitaccen lokaci saboda yanayin tafiya na lokaci ne. Barakallahu fiik.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 wanda ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi kamar yadda shi imam ya faɗa mun yi ta bi mun tattaki malam yana da ayyuka da yawa malam yana da program da yawa amma a cikin program din nasa nan ma sai da ya ɗan tuntuɓi waɗansu wanda suka riga mu sannan Allah ya taimake mu malam ya zo gabatar mana da wannan lecture malam muna godiya ba abun da za mu faɗa illa mu ce muna godiya allah kuma ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi kuma ba za mu gushe ba muna sake zuwa lokaci bayan lokaci duk da cewa dai mun san yanayin da malam yake da aiki amma in ya duba kuma zai ga lalle lalle mu ma muna da bukatan faɗakarwa sosai sosai musamman mu da muke cikin wannan kamfani akwai abubuwa da yawa yanzu kusan tattaɓa ma abubuwan mu muka an yi don akwai abubuwan da muke bukatan a fayyace mana su sosai in an taba wuri sai ka ji zuciyarka ta dan ta dan ka shiga wani yanayi in an taba wani wuri kuma sai ka ka dan dawo dai amma akwai bukatan a <laughs> malam mun gode Allah Allah ya saka da alkhairi malam dukaji mun gode da wannan kokari Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya assalamu alaikum to ciya ban aika yi abin da malamai suka ce duk wanda zai ji shi akan kuskure a dan taba wani abu na kuskuren ka ji hankalinka ya tashi wannan kino kai mutumin kirki ne daga nan ma wasu ke cewa akwai alamun za su saka samu yafuwa a kai so Allah ubangiji ya yafe mana kurakuran mu Allah ubangiji ya amsa mana ibadun mu akwai dan jan hankali da ake ta yi arewacin Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya in an ce arewacin Najeriya fa ana nufin musulmai ne ana nufin musulmai ina yin kira yau kusan rabin kutuba na akai ne a daina bari ana shigo da hayaniya muna jin daɗi saboda siyasa gare a Najeriya shine arewacin Najeriya ana abubuwa muna gafala na ba misalai guda biyar ɗazu a tsaya a ci gaba da kula da irin wayannan abubuwa din Kaduna yan rufa kuskure da yawa haka ya dace a masa ba shi yan rufa yake nufi ba akwai nadi akwai dan wani abu a ciki abin da ke faruwa a Niger local government yanki ta'adda sun kame su Niger. Niger da take boda da Abuja take da boda da Kogi da take da boda da da abin nan da Nasarawa take da boda da Kaduna ta wani bangare da take da boda da Zamfara da Kebbi an ce an kama ta maganan ta yi nisa mu gane yadda Zamfara take ciki sannan a gane wani abu guda biyu ana gamawa da maganan Profesa Isa Ali Fantami ana gamawa da maganan wutan tana mutuwa aka ce Abdulsalam Abubakar an kama jirginsa da makamai ɗan arewa ne musulmi ne bawan Allah ne a yau ɗinnan ku gane shugaban sojoji ya fado daga jirgi ya mutu me yasa an gama da maiduguri aka dawo yobe me aka dawo nan me yasa me yasa can me yasa can duka me yasa me yasa in ka ji an taɓa wani wani waje mai girma sai ka duba abin da yasa aka taɓa shin ya faru a wani waje amma me yasa ba a taɓa ba me yasa abin da malam kabiru ya faɗa aka fi kano da wasu rashin lafiya aka ce ta fi kowanne a sa state of emergency a gurin aka yi ta farfaganda kuma sai da muka yadda allah bai ba da nasara an yi duk wannan abun ba har ya zo ya wuce wata bakwai baya me yasa aka yi wannan abun me yasa kuma sai mu me yasa kuma kullum mu wawaye ne muke yadda me yasa ake zagin buhari galibin muka yadda me yasa dan uwan buhari ba a zagin sa kuma ba a yadda ba me yasa bakin mu ne yake wannan ni duk inda na samu dama ina so in ke fadan irin wa'annan wa'annan boyoyin mutum ya je a hankali revolution revolution ba shi da kyau ni na zauna lokacin